Kamata, wai me yake faruwa ne? Kullum idan na zo wajen nan sai in ganki kina zauna a wajen nan. Nan wajen hutawa na ne, na ganki ya kai three times. Idan ba za ki damu ba za ki iya faɗa min me yake faruwa da ke? In ba za ki damu ba, zan iya sanin sunanki? Idan kina ganin ba matsala. me zai hana ki bi ni in je in haɗa ki da mahaifiyata zai ki zauna a gidanmu za mu so mu san ko kewa kuma da na kike domin mu san ya za a yi mu taimaka wa rayuwarki subhanallah daga tambaya sai kuka Allah yi ma'aifiya na rasuwa a wannan ranar ne na samu labarin cewar gobe za a ɗaura min aure da mati da na shawara na gaba zan iya jira cikin ukuban da nake ba shi ya saka kawai na yanke shawara na gudu to da kika gudu ina za ki je babu amsa kenan amma kawai ki batta mu zo na kin ga na samu aboki biyu to ba wannan bane ba ma a yanzu dai umma insha Allah kafin har Allah daidaita mana wannan al'amarin ni zan yi kokari in ga na iya guduwa na ga na taimaka mata insha Allah a ina fata umma abin da nayi nayi daidai babu komai wannan shine wasiyar mahaifinka kafin ya mutu ma ya faɗa ka dinga taimakawa shi ma haka yake in ka samu mai damuwa ka dinga ya bakin kokarin ka Allah ya maka albarka sakina ya kamata ki dauke ta ki ta shopping a ja dan siya mata wasu abubuwa ita ma ta dan wannan ko kuma zan koma daga makaranta ka san suna zuwa makarantar dare makaranta mm-hmm. masha Allah gaskiya mun yayi kyau umma kaga zuwa yarinyar nan da ya gidan nan abubuwa sun gyara sun daidaita sanadiyar wannan yarinyar kaga dai ita ma sakina tana zama a gida ana kallanta har wasu abubuwa tana yi kaga dai makarantar daren nan da ba ta zuwa amma yanzu gashi nan ta fara zuwa ah, Allah mun gode maka <clears throat> da dai za ka yi min wani abu ba dai abin nan naku na yaran zamani ba da sai in ce ka samu yarinyar nan ku daidaita da sai in ji daɗi a raina sai a yi tuwo na maina a to Umar ai da abin da ke faɗa shi ne da daman dan dai kar a ce na ɗan gumi hakan nan amma ni ma daman kawo miki abin da safe ko? Eh. to a gode sai da safe buƙatar taimako ba za ka cece ni ba wallahi ina cikin wannan fari kawo ya hana ni nan zuwa ko bakin ko fari Yaya? Me ya faru me kai ma? Wannan yarinya ke yanzu ki rubala ina ta jawo mana. Yarinyar ta jawo ana zargin mu da safara. Cika. <laughs> zami <laughs> za ni ana ciki ji wallahi ki ji gawo lokacin da zan ne a cikin magana nan yadda kika san kifi zaki mamaki yanzu yanzu ya za mu an za dai ga kika ta ku yi alhaji ka ga maka wani wayo dama shi yasa ake yin addu'a saboda a samu din aka samu kuma sai a rika tunawa What do you think you are doing Ma wannan yarin yaushe ta sama shaye-shaye ne drugs a gidan nan kai kana fi shiga fa rayuwa ta fada yawa fa kuma wata karamar yarinya sai na kuwa ya da yawa fa shaye shari a gidan nan gaskiya akwai matsala kaga tunda muka gama makaranta aikin nan nema muke ba mu samu ba gashi kuma wani abun ƙarin damuwa kanwata uwa ɗaya uba ɗaya ba ta mun ladabi don saboda bana ba ta amma yusuf in ba za ka damu ba me zai hana tun da ka ga wannan mota na ne idan na je na yi aikin rana na dawo kai sai ka karɓa kai na dare ina ganin hakan zai ɗan rage maka wasu ƙananan buƙatu gaskiya ne abbas na gode sosai i'm proud of you do <laughs> hakan ai ba damuwa tsakani na da kai ai ka wuce haka ka tuna fa tare muka primary school muka secondary school yanzu haka muna jami'a tare to dan na taimaka ma ba kan na taimakawa ba gaskiya ne to shine ai gaskiya ne ni na ganin hakan kamar mun zama yan uwa nagode godiya nake yanzu mu je can sama da nan ko okay ni ma ina ta yi maka addu'a Allah ya baka ta insha Allah umma zai rike masa amana zan yi iya kokari na gaskiya ne ka rike masa amana sosai sosai a sakina Mariya abinda nake so da ke gaskiya ke tunani irin abubuwan kunyan da kike janyo mana a cikin gidan nan gaskiya bai kamaci gidan nan ba mm, ya komai lokaci ne amma gaskiya ne ka hakuri yanzu ina so mu rabu kai ciwo lokaci ba kike kira yanzu lokacin ne. ma sakina na kar ta manta ba mutane a kullum suna mutuwa miliyoyi miliyoyi kuma ake haihuwa yanzu a tun nan idan ba ta yi wa kanta faɗa ba yaushe idan ita in ta yi aure za ta yi ƙoƙari ta yi wa yaranta nasiha yadda mu muke faɗa mata a yanzu haka ita ma haka za ta faɗa musu wannan gaskiya bai dace ba amma zan je in ci gaba da aiki Allah ya taimaka Yusuf wata biyu da suka wuce na baka mota kai azdan da ita hakan yana nuna cewa tukin mota bai karbe ka ba gara ka rabu da shi kwata-kwata a samu wata sana'a ni kuwa yusuf idan ba za ka damu ba akwai wani mai gidana wanda muke tare da shi me zai hana haɗa ka da shi in so ni ma abubuwan da kake ganin na samu in Allah yadda za ka samu a tattare da shi amma fa idan ba za ka damu ba amma waye shi wani eh abokin nan nawa ne yasir yasir kai ka san yadda yasir yake a wajena ka san yadda nake a wajen shi kuma ka ce za mu yi mu'amala da shi ai to ina ganin idan na je masa da ƙudiri ni zai karba saboda duk abin da na je masa da shi yana karba ku kwantar da hankalinka in dai wannan problem din ne in Allah ya daba abin da zai faru Yusuf kai da ni Abbas wani tunani ya saka ka je ka janyo wani cikin mu bayan ka san irin harkalar da muke ba kowa muke so ya sani ba amma kuma sai gashi yau ka shigo da wani cikin mu ban san irin yadda da kai da shi ba sai na ji da gare ka ya sirke da kamar yadda ka kawo ni shi yasa ni ma na kawo shi kasancewar na san matsalolin mu kusan iri ɗaya ne na san zai aikata kamar yadda muke bukata waye shi a ina yake kuma me nasa. mutum ne na gari yana da jama'a maza da mata sannan yana buƙatar kowane irin sunansa yusuf salisu yusuf Salisu Yusuf. kaji da kada ka yanzu kike tambata an gaya ma shi namiji a wasa yake ah! wannan karfan kan ka ah! kyale shi kyale shi kawai shi kawai cikin makaranta ne kai ka san waye Yasir kuwa kai ka san shi ni ban san shi ba bari in gaya ma bar shi kawai cikin makaranta ne ni ba na tsoron ka kamar yadda kowa yake tsoron ka a makarantar nan idan ka ce zaka shiga track ina zan yi thesis ɗinka sai na mai da sunan ka abin kwatance a makarantar nan ni namiji ne barin gama ba mace ba Mun ga irin wanda kuke cewa bari kenan. Kai. Ka san problem da? Ba na kisa a sukuni. Amma ma da jango za ka gane waye ne. Ya su muci. Kisa kake magana. Amma kai amma dai na fatan ba shi bane dan department mu dinnan shi fa da akwai matsala ne muna san kai namiji ne a duk tafiyar da nake yi kai kaɗai na rasa kuma ya kamata a ce mun juna tsakani da kai domin kai namiji ne kuma duniya ta riga ta shaida da haka don haka kai abin da zaka bani kunya idan ba za ka damu ba akwai wani mai gidana wanda muke mu'amala tare da shi zan so a ce na jana da shi mun jo ne idan ba za ka mutumin banza mutumin mutumin da ya taimake ka a rayuwa shi za ka nemi ka tozartar da shi Kuma me yake faruwa ne? Ka yi min shiru ka san abin da yake faruwa. So kake a ci gaba da zagin mu a gari? Ka fice ka bar min gida ba ni son ganin ka. Sakina lafiya? Me yake faruwa a gidan nan ne Sakina? Ya kamata to fili ka faɗa umma abin da yake faruwa. A'a Sakina ba za a yi haka ba. Ba wani abin da yake faruwa umma. A'a ba zan saurare ka ba zan so in ci gaba da ganin umma tana fushi da kai ba akan abin da ba hakkin ka ba. na ba wani abin da yake faruwa kar ki faɗa umma komai game da wannan al'amarin umma kamar yadda kika san yaya akwai abin da kika sani ba akan yaya yaya kuma kina zaton shi a cikin mace amana ba aka bane umma yaya yana ɗaya daga cikin yan sandan fararen kaya ya aka kika san haka wata rana na je na samu yaya yana cikin ɗanci daga wannan ranar ne na fara taimakawa yaya hatta shayar da na fara na fara ne a dalilin dan yi cimma burinsa na saba miki ne ta hanyar alkhairi yanzu mun zo neman akwai to yanzu na san na haifi ɗa namiji ne maka fatan alkhairi ka je ka ci gaba da yin aikin alkhairi Allah ya muku albarka ga baki ɗayan. na ji daɗin ku gaya cewa komai aka sashi zai iya yasir a bashi miliyan goma an gama alhaji miliyan goma ina ran kai miliyan goma alhaji ba zan iya biyan waɗannan kuɗaɗe dakata wannan kuɗin da aka baka na wankin gida ne kawai alhaji kuma baya buƙatar komai a wajenka illa biyayya Nasir ka ce gidan kuɗi ka kawo ni. Fara, wanda ta hankali ka. Abin da nake buƙatar a gare ka shi ne, duk lokacin da nema umarni ka yi biyayya kawai. Shi ke nan. Ka ji ko? Sanar da shi. Welcome to the new world. mutuncinka da kimarka shi ya hana mu zuwa gidan nan da rundunar 'yan sanda wajen kamiya amma rashin zuwanka ofis mu nan da awa 24 zai iya haddasa muku matsala saboda haka muna jiran ku ofisa ina so san cewa ba a wasa da abu ruwa wuta da kuma alhaji wuta za ta ƙona ka ruwa zai haɗe ka alhaji ka zai kaca kace da kai har ka isa ka zo gidan nan ka gaya mu anan maganin ya kamata ka san cewa ni alhaji ka ina ɗaya daga cikin mutanen da muke ɗorewa mutum da ya samu kuɗi a ƙasar nan saboda haka masu mulki suna idan kuɗi kake so a baka kamar ina kake so a baka idan kuma turo ka akai ka taɓaɓi waɗanda suka turo ka ɗin nawa suke so a basu a alhaji kadir zai iya sawa a ɗauki da wata magana nake son mu yi shi yasa kika ga na tako na zo domin mu yi wannan magana kin ji yadda ake yi da ke a gari akan mijinki akan biyayyan da kike mai wai ashe wai har wanke kike mai ina kika baro karatun da muka yi islamiyya da ke tsaban karatun islamiyyan ne yasa kika ga nake yin haka wa iyazu billahi Allah ya tsare ni da aikata abin da zan yi mala'iku su kwana suna tsine ni ana nuna miki ma'aiki kina rintsa ido ko kuma kina nuna min jahannama ba gaskiyar magana ko ni da na san haka aure yake wallahi da ban yi aure ba ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma wannan <laughs> gidan mijina farar uwa tarbiyar ƴaƴa da tsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa da alkawari gidan mijina ina samun fituwa in ya lura da ni farin ciki na da kai so ba rabuwa na yi alkawari zama na auren da na yi tare da kai ka sakan nutsuwa kace za na jaɗa marar na yi na yi gidan mijina na zo ne saboda ina so mu kawo ƙarshen abin da ke tsakanin to kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai <laughs> to sai me dan kana da kanjamau ni ma ina da ita wallahi kin cuce ni ashe baki da mutunci ashe baki da mutunci baki da kirki Ka ga malam har ka zuba min da mutunci a gaban garin na yi duk wani makircin da zan yi amma baka fada darkona ba gidan mijina labari tsara nazir alkanawa sanda zuwa masoyi Shirin Mas'uda Ibrahim Zubi, shiryawa shirin Salis S. Fulani umarni Aminu S. Bono. Dama na faɗa miki cewa zan yi dare. Amma ka ce min zaka je gurin karuwa? Bilkisu. Ni ke faɗa mai irin wannan magana? Ƙarya ne maka ba gurin karuwan ka je ba? Yanzu ka gane abin da nake nufi? Wani ne turo miki wannan wata? Wallahi kowaye biki ne. So kawai ke shiga tsakanin da Wallahi ka bani mamaki. Bari in faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yadda da wannan kul gidan mijina